Albani ya rawaito hadisi a cikin silsila mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna minan nasi nasan mafatiha lil khairi maghaliqa lishar wa inna minan nasi nasan mafatiha sharri maghaliqa lil khair faɗuba liman ja'ala Allahu mafatihal khairi ala yadaihi wa wailun liman ja'ala Allahu mafatihal sharri ala yadaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce, lalle a cikin mutane akwai wanda Allah subhanahu wata'ala yake bayar da mabuɗin alheri ta hannunsa kuma ya zama makullin sharri a cikin mutane akwai wanda yake zama mabuɗin sharri makullin alkhairi madalla da mutumin da Allah ta'ala ya sanya mabudin alheri ga al'umma ta hannunsa kuma makullin sharri ga al'umma ta hannunsa tur da mutumin da ya zama shine mafarin sharri ga al'umma kuma matoshal alkhairi ga al'umma wannan hadisi yana nuna mana kowa ya bada kokari wajen ya ga yayi wani abu da al'umma za su amfana khairun nas manyan fa'un nas mafi alherin mutane wanda yake amfanar da mutane a wannan farfajiya ta sada zumunta da ake kira facebook wanda aka ƙaddamar da ita hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da hudu yau kusan shekara goma sha biyar da buɗe wannan kafa ta facebook wanda mutane biliyan biyu da miliyan ɗari huɗu da hamsin miliyan ɗari hudu da hamsin bayan biliyan biyu miliyan dubu biyu da miliyan ɗari hudu da hamsin ne suke amfani da wannan kafa ta facebook cikin waɗannan mutane akwai musulmi akwai waɗanda ba musulmi ba akwai kowane irin mutum kake so akwai shi a ciki mai hankali da mara hankali babba da yaro mai yarda da mara yarda mutane ne iri-iri to daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye a wajen mu'amalanmu da wannan farfajiya ko saha ko zaure na facebook shi ne wasu sukan saka hoton gawa babanka ya mutu ko babanka ta mutu ko ɗan uwanka ya mutu sai ka ɗauko hotonsa yana gawa ɗin ka saka wannan kuskure ne kamata ya ka ɗauko hotonsa yana da rai kasa sannan na biyu wasu kan ɗauko hoton hatsari gashi nan mutane sun yi kace-kace sun faffashe sun tsatsage sai kuma mutum ya ɗauko wannan hoto ya saka wannan shi ma bai kamata ba na uku wani zai ɗauko hoton matarsa ya sa ta kwalliya ta ci ado ya zo ya saka a facebook wannan shi ma kuskure ne na hudu wani zai ɗauko hoton jariri an masa haihuwa yanzu sai ɗauko jaririn ya zo ya saka a Facebook wai an mun haihuwa. To ka shina a Facebook akwai mayu, a Facebook akwai masu kambun baka, a Facebook akwai masu hasada, akwai masu ƙeta, akwai masu mugun baki, akwai masu mugun ji, akwai masu mugun gani, akwai ko masu mugun addu'a. Wani igenin ya ga ɗanka ba zai yi addu'an nan ta ma sha Allah ba, kaga da haka sai ya je ya harbe shi da kambun baka. kuma al'ainu haq ita kambun baka gaskiya ce saboda haka bai kamata kamata ya ce an min haihuwa na sa ma ɗan sunawa ne a yi masa addu'a Allah ya masa albarka amma ku daina ɗauko jariranku kyawawa an haife su da kyan gani ka zo ka sa su a facebook wani mugu ne da ya ce kai ka ga wani kyakkyawan yaro sai ya harbe shi da bakinsa daga nan sai ka ga an shiga matsala wani kuma zai ɗauko matarsa ya saka a facebook hotonta ya saka a facebook yana ga kamar wani abin burgewa ne to wani mugu ne in ya kalli matan nan taka ya faɗi wata magana a kanta sai ka ga ciwo da larura ya same ta saboda wani al'ainu haq kamar yadda ya faru a hadisin wannan sahabi sahal wanda ya je ya ga wani sahabi yana wanka bayansa babu tabo ba dabbare dabbare sai ce kai amma Allah ya yi maka kyan baya kawai sai wancan sahabi mai wanka ya faɗi nan take ya suma aka rugo da gudu aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga wani sahabi can yana wanka amma kawai an ga ya faɗi ya suma sai annabi ya ce a bincika wa ya kalle shi aka ce wani ne ya ce a kira wanda ya kalle shi ya ce ya ɗayan ku zai kashe ɗan uwansa lokacin da ka ga wani abu ya burge ka tare da shi me yasa baka sa albarka ba ka ce tabarakallah masha Allah saboda haka ya ce ka wanke masa hannayenka da ƙafafuwanka da maɗaurin wandonka da fuskarka ya wanke a ƙoƙo aka zuba wa wancan sahabi nan take sai ya tashi Malam Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yana sharhin wannan hadisi ya ce wannan yana tabbatar mana da al'ainu haq ido ba shi da kyau a kiyayi ido a daina saka ƙananan jarirai da mata da gawawwaki da hatsari a cikin wannan saha ta Facebook don ba kowa ne yake faɗan alheri ba ba kowa ne yake nufin alheri ba wassalamu